والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu a cikin wato dalili na farko da malam ya kawo wanda yake wato kawo saɓani tsakanin wato malamai wanda ya faɗaɗa maganganu a kai malam ya ci gaba da cewa akan abin da ya shafi gangamewa da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce mutum ya san su gaba daya ke ya riga ya kore cewa wannan abu ne wanda yake baya samuwa to yace ومع هذا فلا يجوز أن يدعي انحسار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة kuma duk da cewa an yi rubuce-rubuce na littattafai ma'ana wanda suke kunshe da hadisan maza Allah sallallahu Alaihi wasallam mafi yawancin hadisan za a ce an rubuta su suna cikin littattafai ko cikin asiha ko kuma as-sunan ko Almasani da dai sauransu Ceto duk da haka baya halatta mutum ya yayi da'awa cewa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun takaita a cikin waɗannan littattafan kawai gane ko ke في ثم ba in hisaru حديث رسول Sallallahu alaihi wa sallama fiha. Ya ce to mu kwatanta mu kaddara ma cewa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duka suna cikin wannan littattafan misali suna cikin sahihul bukhari sahihu muslim sunanul arba'a muwatta bai haƙi musnad da sauransu a ce duka wannan littattafan sun kunshi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba daya ma'ana idan an sallama akan haka yace to fa laysa kullu ma fil kutubi ya'lamu al alim ba dukkan abin da ke cikin littattafai ba ne kuma kowane malami ya sani misali malami nawa ne zai karanta dukkanin wannan hadisan ma'ana waɗannan littattafan gaba ɗaya wala ya kadu zalika ya hasulu li ahadin ya ce kai wannan mafi yana iya wahala ga wani a ce ya samu haka a ce ka samu mutum wanda zai ce misali da hadisan bukari ya san su gaba ɗaya daga farko har ƙarshe ya san hadisan muslim gaba ɗaya ya san na abu dawud na tirmizi na ibn maja ya san hadisan muwadda ya san hadisan sunanul kubra na baihaqi misali ya san na musnad imamu ahmad da dai sauransu a ce duk malami ya san su gaba daya ce to wannan baya yiwuwa bal kad yakunu inda rajulid dawawin kathira ayu malami ko mutun yana da dauke da littattafai masu yawa wa huwa la yuhitu bima fiha amma baya sanar da abin da suke ciki gaba daya ma'ana bai gangame su ba balil Dina kanu qabla jam'a hadhihi dawawi kanu a'lama bi sunnati min al mutaakhirin bi kathir yace kai wato hasali ma abin da yake nan shine waɗanda suke sahabbai kenan kafin a rubuta waɗannan littattafai din su suka fi kowa sanin sunnonin maza Allah sallallahu alaihi wa sallama aiko hadisai sun fi mutanen da suka zo bayan su sanin hadisai Ya yace da anna kathiran mimma balagahum inda sahha hun adila ya bluguna illa an majhul domin mafi yawancin abin da suka sani da kuma abin da ya inganta a wajen su ta iya yiwuwa fa bai iso gare mu ba sai ta hanyar da take wato akwai duhu a cikinta ana wanda zai nakanto mana ta iya yiwuwa mutum ne da ba a san shi ba au bi isnadin munqati'in ko kuma ya rawaito amma kuma sanadin akwai illa a cikinsa an katse shi ma'ana an yanke wani mutum a ciki yana tafiya tiliyar tiliyar ya ce wannan ya ba mu labari wannan ya ba mu labari wannan ya ba mu labari sai ya je ya ce to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'ana ko ya ketara sahabi ko ya ketara tabi'i ya danganta ga manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu yanda ya fi shahara a wajen mutane wajen faɗan hadisi mutum kawai ya ce ai annabi ya ce kaza ko mutane nawa ne yanzu suke faɗa cewa na je hadisin wane ne wane shi kuma ya ji daga wane har ga annabi don haka wani zai iya kawo hadisi ya ce to ai annabi ya ce kaza in gane ko ce ta yana iya yiwa wa ya zo ta wannan hanya au ya bulugu na bil kulliya ta iya yiwu ma abin kwata-kwata ba mu san shi ba dan wata rana za a gaya ma wani hadisi ka ji kai baka taba sanin shi ba ko ba kuma guda ɗaya bane ko guda biyu suna nan da yawa za a gaya ma mutum wani hadisi ya ji shi tunda yake bai taba sanin wannan hadisin ba bai san ma abin da ya shafi wannan ba fakanat dawawinuhum suduru yace dan haka su littattafan su shine kirazan su ma'ana zukatan su duk abin da suka ce suna kiyaye shi ne a cikin wato zukatan su hmm. wannan shine littattafan su kuma fiti ya haddace abu ya bashi a zuciyar shi ma'ana bai isar da shi ba zai zai tafi da abin shi gane ko allati tahwi abafa ma fi dawawin wanda wannan abin da ke cikin wato zukatan su da suka kiyaye na hadisai ya fi yawa fiye da abin da aka rubuta wa hada amrun la yashku fihi man alima al yace duk wanda ya san al'amarin baya kokonto akan haka ma'ana na cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suka sani na ilimi da hadisi yafi abinda aka rubuta yawa yanzu wannan ba wanda yake kokonto akan haka inda ya san al'amari wala yaqulanna qa'ilun kada kuma malai yace wani ya ya yace man lam ya'rif al-ahadith kullaha lam yakun mujtahidan kar wani ya zo ya ce to tun da haka ne duk wanda bai san dukkanin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ba ba zai zama mujtahid ba in an ce mujtahid ma'ana mai bin dalili shine mujtahid wanda zai iya karanta aya ko kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsakuro wani hukunci ko ya iya tabbatar da wani abu a irin fahimtarsa wannan shine mujtahid don haka shi mujtahid ba wai zai zo duk abin da aka ce a yi ya ce sami ina wa ba'ana ba an ka ce ka zo da abu zai ce to shi ke nan bari na bincika na gani yaya karfin abin nan in ya ga zai iya ɗauka ya ɗauka in ya ga ba zai ɗauka ba ya ce to kai abin da ka zo da shi ba ni ban gamsu da shi ba mujtahid ya kasu kashi biyu kamar yadda malamai suke kasashe akwai mujtahidun mutlaq ma'ana shi mujtahid ne mai cin gashin ra'ayin kansa ma'ana baya bin wani za ka same shi yanzu kamar misali baya bin masabar malikiya ko shafi'iya ko hambaliya ko hanafi shi baya bin kowace masaba amma shi da kanshi abinda suka zo suka duba suka tabbatar da hukunci shi ma zai je ya duba Abin da ya cimma gare shi zai ce to ni abin da na ɗauka shi ne kaza ta iya yiwuwa ko yayi daidai da ra'ayin ɗaya daga cikin su amma shi ba wai su yake bi ba to amma irin waɗannan yanzu su nawa ne wannan da za a ce mujtahid ne mutlak ma'ana ba ruwan shi da wayar wani tunda shi ma ya san dalili zai iya dubawa shi ma ya bincika ya tabbatar ya dau wani wato abin da yake gani ya fi zama daidai to wannan ne aka yi sabani wasu ke cewa wannan babu su a yanzu ba ma tun yanzu ba tun zamanin baya amma dai kofar a buɗe take bayan da za a ce an samu zamanin da ba mu mujtahid in gane ko sai dai kawai suna karanci ne saboda karancin ilimin in gane suna karanci suna da karanci sosai yanzu kafin ka samu mu mujtahid guda daya irin zaman da ake ciki sai ka yi da gaske ma'ana kowa mu kalli. duk wanda ka tambaye shi eh, ya ake sallah zai gaya ma gwargwado yadda aka gaya mashi ne ko yadda malami ya karantar da shi don haka haka yake to haka wannan ba mujtahid bane muqallid ne mai bi ne gane ko kuma ba zai tambayi malamin to akramaka Allah me dalilin haka ba a'a malami ya ce mishi in misali kabali ta same ka ga abin da za ka yi shikenan baya bukatan wani dalili an gane ko wannan muqallid ne to mujtahid ko dai ya zama mutlaq a sake yake ko kuma muƙayyad, in an ce mujtahid muqayyad ne shine wanda yake takaita akan wata mazhaba daga cikin mazhabobi yayi bincike a cikin ta misali kamar yanzu ba mazhabar malikiya ta shahara a wannan yankin ko to shi a cikin mazhabar malikiya din ma yana bincike ya tantance in an yi magana an kawo fatawa shi yana da ƙwarin da zai iya cewa to a cikin fatawoyin da aka kawo masu yawa din nan ni ga wacce nake ganin ta fi zama daidai to wannan shine mujtahid ah, muqayyad wanda ya rata yi da mazhaba ɗaya ne ana a mazhabar malikiya ai baka samu magana guda ɗaya an samu sabani akai a ce wannan maganar mutanen madina ne wannan maganar ashab ne daga cikin almajiran malik wannan maganar ibn al ne wannan maganar ibn habib wannan abdul malik kowa a ce ga abin da ya faɗa to kaga wanda yake mujtahid na mazhaba zai zo ya duba duk maganganun su in ya duba gaba ɗaya sai ya duba wacce yake ganin ya fi gamsuwa da ita sai ya ɗauka amma da gini akan dalili to wannan suna nan da yawa an gane ko to sai malam ya ce kada mutum ya zo ya ce to tun da an ce ba yadda za a yi a samu mutumin da ya haddace hadisai gaba ɗaya to ba zai yiwu a samu mujtahid ba ya ce li'annahu in shturita fil mujtahid ilmuhu bi jami'i ma qalahu an sallallahu alaihi wa sallam wa fa'alahu fima yata'allaqu bil ahkami falaysa fil ummati ala hadha mujtahid domin kuwa idan aka sharɗanta cewa mutum ba zai taɓa zama mujtahid ba sai ya san dukkanin zantuttukan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya san dukkanin aikace aikacen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da ya shafi hukunci kafin ya zama mujtahid ce to wannan ya zama ba za a samu mujtahid a al'umma ba malai ya ce to wannan ba a kawo wannan dan ba yadda za a yi a samu wannan shi yasa malamai suke cewa mujtahid daga cikin sharuɗansa ya zaman to farko dai yana da masaniya da littafin Allah mutum ne wanda ya san littafin Allah kuma ya san littafin Allah ba wai kawai a sanin shi a karance ba a zube a'a ya san abin da ya kunsa na daga harshen da ya zo da shi harshen larabci ya san abin da ya shafi hukunce-hukuncensa ma'ana li'irabinsa ya san misali in wannan ayar ta zo shin wata aya ta shafe ta ko bata shafe ta ba gane ko haka nan idan lafazi ya zo shin wannan lafazin takaitacce ne ko kuma mai gangamewa ne in gane ko duk sai ya san wannan shi ne ma'anar ya san littafin Allah to bayan wannan kuma ya san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama, su ma din ya san su akan haka din ma'ana wani hadisi ne ya shafa wani hadisi in gane ko sannan wani hadisi ne wanda yake am wanda yake ya shafi kowa da kowa wanne ne kuma khas dole sai ya san wannan bayan nan kuma akan abin da ya shafi hadisi ya san ilimin hadisi ma'ana wani hadisi ne a yi a gane hadisi mai inganci ne ko kuma mai rauni ne dole sai ya san wannan sannan sai ya koma ya san abin da yake na da yake da alaka da ijma'i duk wata matsala da malamai ko mafi yawancin matsalolin da malamai suka tattaru sun yadda a kansu ijma'i ne sun yadda sai ya san su kuma ya san saɓaninsu sannan ya koma sanin harshen larabci tunda da shi alkur'ani ya sauka luga da sauransu yaya in abu ya zo a wannan zubin ya za a ɗauke shi idan umarni ya zo ya umarnin yake idan hani ya zo ya hani yake in gane ko duk sai ya san wannan wannan su ne sharuɗan to kaga wannan sharuɗan in ka bi su fa za a iya cewa ba za a samu mushahid ba yanzu misali ga azumi yana gabatowa dukkanin masu zuwa su yi tafsirin alkur'ani da ake tura su ko garuruwa ko waye sun san waɗannan abubuwa ko ba su sani ba wani kaset ne zai je ya sa na wani malami ya yi ta ji har ya naɗe shi gaba ɗaya haka zai zo ya dinga karanta abin da ya ce duk abin da ya fita a nan bai san shi ba to wannan mai kokari ma kenan wani mara kokarin shi ba ruwan shi ma da wannan shi dai tafsiri ne yanda ya gan shi yanda ya ga bakin irin larabcin da ya koya haka zai fashi fassara ba tare da la'akari da cewa alkur'ani yana iya zuwa da wani zubi daban a larabci ne amma ba ma'anar da ya zo a ciki ba abin ake nufi ba ko saboda haka shi yasa ake so mutum ya zamanto mai taka tsantsan shi yasa cikin ladibban shi mai mujtahidi din dole ya zamanto mai tsoron Allah ya san abin da zai faɗa din nan Allah madaukakin sarki zai tambaye shi akai ko kuma shi yana faɗa ne kaman wakilci ne daga Allah madaukakin sarki yake bayyana hukuncin Allah to kaga in ba tsoron Allah shi ba zai san ma da wannan ba saboda haka yana cikin ladabba da ake kawowa ya zamanto mutum mai tsantseni mai tsoron Allah wanda kuma abin da bai sani ba zai ce bai sani ba an gane ko to mala yace idan wa inna ma ghayatul alim amma makurar malami ma'ana babbar manufar abin da ake nufi da malami shine an ya alama jumhura zalika wa mu'zamahu ya san mafi yawancin wannan abubuwan misali an ce mu shahid ba dole sai ya haddace qur'ani ba amma inda zai haddace qur'anin haka yafi kyau in gane ko ma'ana in za a ce shahid ba za a ce dole sai ya haddace qur'ani gaba ɗaya ba amma inda zai haddace haka yafi kyau amma abinda alal akalla ya haddace mafi mafi eh, wato kashi biyu cikin uku na alqur'ani yana sane da shi sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko hadisi an kasa su musamman abin da ya shafi hukunce-hukunce a ce yana da hadisai misali da ba su gaza 250 ba ya san su ya san abin da suka kunsa 250 abin da ya shafi ibada abin da ya shafi mu'amala abin da ya shafi haddi da hukunce-hukunce a ce ya san hadisai ya san su ciki da waje da ba su gaza 250 ba mafi karanci kenan an gane ko kuma yana da ikon da zai iya magana da larabci zai san yadda ake juya harshen larabci mana idan zance ya zo daga matsalar sallallahu alaihi wasallama zai san mai wannan zancen yake nufi gane ko ba zai je yana daukan fassarar baki kawai yana sakawa ba domin Allah da ya saukar da wahayi ya saukar da shi ne zancen shi ne don haka in ba wanda ya sani ba baya iya komai a kansa saboda haka dole ne mutum ya zama yana da madogara mai karfi sosai ya zama yana da kayan aiki babban abu dai shine tsoron Allah inda magabata za a tambayi mutum akan abu ya ce ana la zai ce ban sani ba don haka sai ya tura zuwa wajen wani to amma a irin wannan zamanin ban sani ba ko kuma na jahilci abin wannan baya cikin lissafin mutanen ya? dan yana ganin bai sani ba kamar karanta ne bal hiya niskul ilmi kamar yadda wasu daga cikin magabata suka ce shine rabin ilimi ka ce baka sani ba ba laifin ka tambaye ka ka ce baka sani ba inda ba wani wanda zai zama wai ya san komai da komai in gane ko to shine yace abin nufi dai ya zama malami ya san mafi rinjayen wannan abubuwa Bai haisu la yakhfa alayhi illa al min at-tafsir ta yadda ba abin da zai buya gare shi sai kadan daga cikin wasu matsaloli ila na sabani summa innahu qad yukhaliqu dhalika al-qalila min at-tafsil alladhi yablughu ta iya yiwuwa kuma wannan kadan din ma da ya buya a gare shi yana iya samun sabani a kansa shi ma kadan cikin abin da ya sani wanda ya iso masa to wannan da ya dunkule shi ne abin da ya shafi dalili na farko wanda yake kawo sabani tsakanin malamai hakan kaga malamai sun yi sabani ka fara dauko wannan uzurin ka daura akan sabanin su abin da ya shafa hadisi kida bai san shi ba ko bai so mishi ta hanyar da ya dace ba har yanzu ma sababi na biyu din dalili na biyu akan haka din shine ce as-sababu an ya kuna haditha kad balagha ya zama ya san hadisin hadisin ya zo mishi amma lakin hu lam yathbut indahu a wajen shi kuma shi amma ta hanyar da ya zo mishi hadisin bai zo mishi ta hanya mai inganci ba amma ya san shi gane ko amma bai inganta a wajen shi ba shi a wajen shi hadisin ba yi da inganci me yasa ba yi da inganci shi ne ya kawo dalilai ya ce in ma ko dai ya zanto li'anna muhaddithahu cewa wanda ya zo da hadisi au muhaddisa muhaddisi ko wanda ya ba wanda ya ba shi labari din au gairuhu min rijalil isnad ko wani daga cikin wanda suka rawaito hadisin majhulun indahu shi bai taba sanin shi ba gane ko in an ce majhul eh, malaman hadisi suna kasa shi kashi biyu ko ya zama majhulul ai, ko ya zama majhulul hal in an ce majhulul ayn mutum ya zo ya ce haddathatni jaddati ce kakata ta bani labari amma bai ambaci sunanta ba yanzu kaman misali ah, urwa ibn zubair urwa dan zubair dan al-awwa in yace haddathatni khalati ke yar uwar mahaifiyata ta bani labari wa yake nufi Aisha to kaga wannan ko da yace haddathatni khalati an san wace ce an gane ko an san wace ce khalati kanwar mahaifiyarsa mahaifiyarsa ita ce asma'u binti abubakar ita ce matar zubair shi kuma dan zubair da haka kanwar mahaifiyarsa ita ce Aisha shi ke rawaito hadisi sai ce a maimakon ya ce haddathatni Aisha sai ya ce haddathatni khalati haka kama akwai dan duhu a ciki ana bukata san wace ce wannan khala amma tunda an san urwa ba yi da wata khala da ta wuce Aisha an san daga Aisha ne to kaga anan babu babu babu duhu a ciki ba jahala gane ko ko misali zainul Abidi shine ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib yace haddathani jaddi yace kakana ya bani labari sai ya fada to anan waye kakan shi abu biyu ne ko dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ali dan abi talib wa gana akwai jahala dole sai an tabbatar wanne ne a cikin kakannin nashi yake nufi yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko Aliyu dan Abi Talib dan shi jikan annabin Allah in gane ko so idan aka ce kakan mutum ba su da a ce a ce dan kaka a dan jika ana a ce mishi da su sunan shi duka jika ne ba kaman a Hausance ba ko a Hausance an ka ce dan jika sai ya zama da a wajen kaka ko to a larabci sunan shi kaka kawai ba dan jika ba to sai wani daga cikin dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya baya zo ya ce haddathani jaddi to kaga na akwai jahala za a ce wa yake nufi da jaddi insa? yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma kakan shi da aka sani to ta wa hadisi ya soma mutum daga cikin hadisi akwai irin wannan sanadin gani ko mutum ya ce arwajulin ya ce ito a rajulin naji daga wani mutum wannan jihada ne waye wannan mutum an san shi ko ba a san shi ba to shine malai ya ce to ta iya yiwuwa hadisin da ya zo ma imamu malik hadisi ne irin wannan an rajuli daga wani mutum hadisin ya zo mishi amma ga hadisin yana nan shi a wajen shi to akwai jihada a wajen sanadi. au muttaham ko kuma mutumin ana zarginsa ana tuhumarsa da cewa yana ƙarya ma'ana yana ƙarya to kaga mutumin da ake zarginsa da ƙarya zai iya ma annabin Allah ƙarya ma'ana hadisin ya zo mishi amma daga cikin wanda suka rawaito hadisin akwai mutumin da yake muntaham ana tuhumar sa ma'ana malamai ba su amince da shi ba akwai alamar tambaya akan shi a wajen malamai in hadisi ya zo daga wajen irin wannan mutumin a wajen malamai sai su ce to wannan mutumin fa akwai zargi a kansa ko dai yana sukan sahabbai misali yana da ra'ayi na sukan abubakar da umar misali kaga wannan mutaha abin zargi ne in gane ko au sayyi'ul hifzi ko kuma mutumin yana cikin masu rawaito hadisi amma haddar shi fa ba ta da ba ta da kyau ma'ana in da shi da sauran yan uwan shi albajirai da suke wajen malami sun ji wani hadisi to yanda duk kowa ya kawo hadisin nan yanda yake to shi ba zai iya kawo shi haka ba ban zai iya ɗauko wani lafazin wani hadisi ya ɗaura akan wani hadisi kuma ya ce ga yanda ya ji shi alhalin ba haka ba wannan shi ake kira Sayyidul hifzi wato mai hadda wacce take mara kyau an gane ko wannan duka dalilai ne da za su iya sa eh, malami hadisi ya zo mishi ya ce ba zai aiki da shi ba an gane ko shi yasa daga cikin wanda suke ganin cewa hadisan muwatta gida ba za a yi aiki da wasu daga cikin su ba saboda balagat ne malik yana cewa da labari ya zo imam malik kaga ba hadisi bane muttasi a cikin muwatta an ka bude muwatta da yawa zaka ga imam malik ya cewa balagani fi ma balagani cikin abin da ya zo mu daga wajen wa ya zo mishi kaga yana bukatar san su waye daga ina ne daga waye daga waye tunda yana da malamai da yawa kuma malamai abin da yasa suke sa waɗannan ka'idojin ba komai bane sai dan tsare zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar wani ya shigar mishi da zancen da ba nashi ba saboda haka abin da suka sa ba wai cin zarafi bane ko kuma eh, cutar da wasu ko wulakantar da wasu a'a kiyayewa ne ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa duk wanda ya zo da irin wannan ta iya yiwa hadisin ya zo amma a ce ba za a karbe shi ba saboda saboda hanyar da hadisin ya zo akwai damuwa a kanta wa in ma ko dai ya zamanto da annahu lam yablughu musnadan hadisin bai zo mishi daki daki ba an ce al-musnad hadisi ya kamo shi tiryar tiryar wani ya ba labari shi ma wani ya ba shi labari shi ma wani ya ba shi har akai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bai zo mishi ta wannan hanyar ba bal ya zo mishi ne munqati'an al al munqati shine hadisin da ɗaya daga cikin waɗanda aka rawaito daga hadisan aka fadar da su kamar misali tabi'i ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kasa mana za a karɓi wannan hadisin ko ba za a karɓa ba shi tabi'i ne bai yi rayuwa da annabin Allah ba sai ce annabi ya ce kasa ya matsayin wannan hadisin nashi mun kafe ne saboda me babu sahabi dole ai daga wajen waye ya ji shi daga annabi ne kaga babu tunda shi ba sahabi bane dole ya ji shi daga wani ne to wannan din da ya ji shi daga shi waye sai ya ce wanda na ji daga wajen shi rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wani ne daga cikin sahabban sai ya ce shi waye wannan din saboda har yanzu akwai inkita to irin wannan sai malamai su ajiye shi su ce to wannan hadisin a ajiye shi a gefe tukunna har sai an tabbatar da wannan damuwar waye wanda ka ji daga wajensa shi ake kira munqadu wanda za a cire mutum daya ko mutum biyu ko tabi'i tabi'i ya zo ya danganta hadisi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam in gane ko amma ko idan sahabi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya bada labari bai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam ya kulu ba ko kuma bai ce haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam kawai sai ya ya ce ai qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam za a karba ko ba za a karba shi sahabi ne za a karba ba a zarginsa gane ko da mun sahabai eh, mafi rijaya zance ba sa ma annabin Allah kariya gane ko wannan kuma wani abu ne da Allah madaukakin sarki ya zabe su da shi ba wani sahabi mai ma annabi kariya gane ko saboda haka idan sahabi ya ce ai annabi ya yi kaza ko ya ce kaza ko hukuncin shi kamar mazala sallallahu alaihi wasallam ne ya fanki wannan zance ne ko kaga wannan yana iya faruwa aw lam yaqbid lafzal hadith ko kuma mutumin da ya zo din ya zo da hadisin amma bai zo da lafazin yadda yake ba in gane ko kamar misali hadisin innamal a'malu bin niyyat in gane ko sai ya zo ya ce innama addinu bin niyyat ai zo ya ce ai addini akan niyya ake ginin sa kaga wannan ba za a karba ba ya zo da wani lafazi daban gane ko amma yana iya zuwa da wani ruwaya daban wanda kuma ya inganta kuma da an ji daga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ce innamal a'malu niyyati aw niyyati duka ya zo amma sai ya so ya canza wani abu daban da baya cikin wannan hadisi to kaga wannan ya zama bai kiyaye shi ba ma'a anna zalikal hadith tare da cewa kuwa shi wannan hadisin da ya kawo din kadrawahu thiqat wadanda suke amintattu na ce mutum fika ne ba a wato kokwanto ko tantama akan abin da ya rawaito bi ga waninsa bi isnadin muttasil ma'ana hadisin ya zo ta wata hanya da kyau amma shi ta hanyar da ya kawo hadisin bai inganta ba bi an yakuna ghairuhu ya'lamu min al inda indahu atika ya zama shi kamar imamu malik hadisin ya zo mishi amma cikin wanda suka rawaito hadisin akwai mutumin da majhul amma a wajen misali imamu ahmad ko imamu shafi'i hadisin ya zo mishi ya san wannan siƙa ne ya rawaito shi to shi kenan sai ya ce to tunda imamu malik hadisin bai inganta a wajen shi ba ni ma ba zan yi aiki da shi ba la ni zan yi aiki da abin da ya zo mu, wanda ya tabbata a waje na shi da bai tabbata a wajen shi ba ba zan tilasta mishi yin aiki da abin da bai tabbata ba har sai ya iya fahimtar cewa lallai ga hadisin ya tabbata ta wata hanya amma ita wannan hanyar da ya zo ba za a yi aiki da ita ba an gane ko ala aw yakunu qad rawahu ghayru ulaika inda indahu ko kuma shi wanda ya rawaito hadisin ta wata hanya ya inganta waɗannan mutanen duk da suka rawaito wancan hadisin ba su bane wanda ya rawaito shi nashi a wajen wani abu dai na misali mai sauki misali eh, mutum yana iya tashi cikin almajirai gane ko ya yi karatu a wajen malami shi ma malamin ya karantar da wani almajiran nashi suna da yawa tayewa cikin almajiran nashi wanda ya je ya rawaito ko hadisi a wajen almajiran da dukkan su akwai alamar tambaya a kansu kuma baya nuna cewa duka almajiran wannan malamin su zama iri daya wannan kuma zai iya ji daga wajen wani a wani tabbatacce ne mai nazumtan shi ne mai kokari ne shi ma ya ji daga wani ya ji daga wani amma duk malami ɗaya ne sai dai kawai hanya ce za ta iya shan bambam a yana faruwa ko Ko kamar haka ne Auƙari ta Salamin min ghayr jihatil munqati'a ko kuma shi hanyar da hadisin ya zo mishi a gutsire shi a wancan hanyar ta zo mishi a ciki. wa qad dabata alfaz alhadith ba'd almuhaddithina alhuffaz ko kuma wasu daga cikin malamai sun kiyaye wannan lafazin da shi a wajen shi ba kiyayeye bane ne, li tilka riwaya ko kuma wannan riwayar na abin da ake kiran shi ashawahid ashawahid jam'i ne na shahid in an ce shahid shine wato kaman shaida amma ba ana nufin shaida irin ta kotu ba kaman misali mutum ya rawaito hadisi idan ya rawaito hadisi sai ya zama hanyar da ya rawaito hadisi ma'ana ba ta da ƙarfi sai a samu wani ya rawaito irin wannan hadisin amma da wata hanya daban sai a ce to wancan hadisin yana gaskata wani don haka ya samu shaida a kai an gane ko ya samu shaida a kai wal mutaba'at ko ya samu mutaba'a mutaba'a shine mutum ya kadaita da wani lafazi na hadisi sabanin yanda wasu suka rawaito to amma cikin wanda suka rawaito din sai ya samu wani shi ma ya raba mishi ya tafi da irin abin da ya zo da shi din to zai ce ya samu mutaba'a mana ya samu wani ya mishi biyayya ya bi shi a cikin abin da ya zo da shi to hadisi in yana da rauni musamman idan ya zama raunin shi a sanadi ne in gane ko yakan iya karfafa ya zama mai karfi idan an samu wata hanya ta inganta da irin wannan lafazin gane ko sai ya tashi daga hadisun ba'if sai ya zama hasanun ne? ko sai ya zama hasanun ne? in an duba wani hadisin to sai a ce to shi ma wannan hadisin tun daga wancan hadisan sun inganta irin lafazin shi ne to shi ma wannan hadisin shi lafazin hadisin ka cokam ɗin shi ya inganta amma ban da hanya in gane ko saboda an yi la'akari da sauran hadisan da suka inganta sai a ce to shi ma yana iya ana raba shi da su ya zama shi kenan za a kafa hujja da shi amma shi a karan kanshi ba hujja bane sai dai an hada shi da wani sai ya zama hujja shine in malamai sun ce hasanun da gairi in gane ko ko a ce sahihun da gairi sahihun da gairi ne hasanun da zati an gane ko waye kuma ne hasanun da gairi wannan lafazin malaman musalahul hadith su ne suke da wato faɗaɗawa kowanne a yi bayanin mai ake nufi da shi ma yi bayyana sihataha abinda zai bayyana ingancin wannan hadisan mana ya ce wa haza aidan kathirun jiddan wannan ya nuna ma ilimi yana da fadi ya to irin wannan ma yana da yawa yana daga ci abinda zai kawo sabani tsakanin malamai ma'ana tangarda a cikin sanadin hadisi yana daga cikin dalilai na saɓani Wahuwa من tabi'i والت... من التابعين وتابعيهم الى الائمه المشهورين من بعدهم اكثر من الاصل الاول اما ان كاي da zamanin bayan sahabbai na tabi'ai da wanda suka biyo bayansu, su zaka samu sabanin yafi yawa fiye da zamanin farko me yasa sabanin bayi da yawa a zamanin farko sahabbai tsakanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani wasiƙa ma'ana ba tsani suna ji ne daga kai daga wajen shi direct ba ma zamanin tabi'ai ba zai ji daga sahabi sahabi ya ji daga annabin Allah to kaga hanyar ta fara nisa zamanin atba'u tabi'in zai ji daga tabi'i tabi'i ya ji daga sahabi sahabi ya ji daga annabi an samu abu uku da haka ana dada nisa to ina ga zamanin mu yanzu shi yasa a zamanin mu yanzu ba komai bane mutum zai zo ya ce ma ai annabi ya ce kaza sai ka tsaya a sai ka san ta ina ai samu wannan din ko shi yasa irin wannan lokacin sabani yake yawa saboda mai saboda an yi nisa duk da yake malamai sun tsaya sun yi aikin su sun rubuta a littattafai to amma an kaurace ma littattafan nakan yawan buga misali in ce sai ka je ka samu mutum sana'ar shi misali lodi yake a tasha an gane ko dan kamisho ne duk wata tasha da za a je a wani gari ya san lambar waye zai hau wannan lambar ko ya san waye yake da lodi a nan waye zai tafi makurdi waye zai je can amma ka zo ana matsala ta addini wanda bai taba sanin ta ba ba ruwan shi zaka je a cewa ya Allah ga abin da ya ce ko annabi ya ce kaza kuma bai sani ba to sai ya bar waɗanda suke na wannan sha'anin su yi al'amarin sha'anin su yanda kamar ni ba zan zo na ce mishi to lamba kaza ita ce ta kaza ta kaza a tasha ba to shi ma kar ya shigo cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bai san su bai kutsa kai to wannan yana daga cikin damuwar mu yanzu ma'ana lokacin da yake bayarwa na sana'ar shi baya bada kashi daya na ɗari a cikin wannan lokacin wajen neman ilimi tunda wani daga ya yi sallar asuba yake kama hanya ita ba zai dawo ba sai bayan sallar isha kuma ya dawo gida zai shiga da haka ba da lokacin da zai je zauna a gaban malami yana ɗaukan karatu amma matsala ta addini ta taso za ka samu shi ne a kan gaba wajen bayanin wannan matsalar ko ka bari ganin wata ya zo yanzu ba yanzu ba a sabani a sha'ban ba ko yanzu hankali a kwance kowa ya shigo to in an kai shi a bani yanzu ya kai 29 to lokacin za ka ga kowa da kowa ma zai ce zai tsoma baki <laughs> an gane ko da mai shushaina da ɗan dako da kowa ma zai ce to shi kenan a'a ba za a yi azumi ba a'a ai za a yi azumi a'a ka to su kyala masu sha'anin su yi sha'aninsu to nisa da ilimi ma'ana duk lokacin da za mu yi nisa lokacin saɓani yana da yawa saboda me saboda ana nisanta da ilimi inda ana kuma abin ilimin ba za a samu wannan sabanin da yawa wanda ya ce to wannan yana da yawa fa innal ahaditha kanat qad intasharat wa ishtahara domin hadisai sun yadu kuma sun shahara lakin kanat tablugu kathiran min al ulama'i min turuqin da'ifa amma mafi yawancin malamai hadisai suna zuwa musu ne ta hanya mai rauni وقد بلغت غيرهم min طرق صحيحة غير تلك الطرق wasu kuma zai zo musu ta hanya mai kyau sabanin waccan hanya mai rauni fatakunu hujjatun min hadha alwajhi sai zama hujja ne ta wannan fuskar ma'a annaha lam tablug man khalafaha min alwajhi alakhar da yake wanda bata zo mishi ba ma'ana wannan hadisin ba zai zama sa hujja ba amma hujja ne tunda har ya tabbata ta wata hanya shi yasa da zarar an ce hadisi ya tabbata akan wani abu na addini to ko da bai zo ma ba wannan ya zama hujja in gane ko to wanda za mu ɗauki wannan ƙa'idojin mu ɗaura a kanmu yanzu za mu bar saɓani da yawa in gane ko ba wai dan komawa baya ba ko taso da wata matsaloli misali yanzu in ka shiga sallah a hadisai da suka tabbata na cewa ana daga hannu a waje nawa ake daga hannu a cikin sallah waje nawa ake daga hannu a hadisan da suka zo na daga hannu ma'ana daga hannu sama daidai da kafada so nawa ake daga sallah cewa na yi so nawa bace a ina ba so biyar ko so shida ko so bakwai ko so takwas hadisan da suka zo sun zo da cewa so uku ne an gane ko su ne hadisan da suka shahara suka zama hujja mafi yawancin sauran hadisan da suka zo cewa misali mutum zai daga hannu duk yanda ya sun fiyo da ya taso hadisai ne da suka zo a dunkule ba su nuna daga hannu ba da haka sai ka dauki hujja kan abin da ya so misali eh, bayyana bismillah a cikin sallah ana yi ko ba a yi amma da ya yace Allahu akbar "bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi ana yi ko to hadisi ya tabbata da haka ko bai zo ba tambaya ne ya zo hadisi ya so cewa ana bismillahir rahmanir rahim a karanta alhamdulillahi rabbil alamin eh a bayyane ne nake faɗa ai amma ba a yi a bayyane to hadisai da suka inganta su ne ba a bayyana bismillah a karatu hadisai na su anas da sauransu dukansu suna cewa mun yi sallah bayan annabin Allah da abubakar da umar da uthman radiyallahu anhu ba mu ci suna bayyana bismillah ba ba sa bayyana bismillah a karatu wani hadisin ma ya fito karo-karo cewa kanu yaftati'una bilhamdulillahi rabbil alamin suna bude karatunsu ne da alhamdulillahi rabbil alamin to kaga wannan shine hujja dan haka bayyana karatu na bismillah kaga dole a samu sabani shi wancan wanda ila yake bayyana bismillah a karatu sai ce ma ni haka aka karantar da ni ko kace to shikenan hadisi ya zo amma ba da abin da aka karantar daga yace to ni fa abin da na karanta da shi nake aiki da bai da hujja bai da wata hujja sai ya kawo dalilin don ibada ne ko ba ibada ba to ya kawo dalilin ta an gane ko amma ba cikin fada ba fa ba za ka boka ce duk sallolin da ka yi nan ka bayyana bismillah duk ba su yi ba da bai sani ba bai san dalilin ba to sai ka neme shi ya kawo dalilin in ya je ya zo ma da dalili ta iya yiwuwa dalilin da ya zo ya shiga irin wannan matsalar kila hadisi dalili ne hadisin bai inganta ko kuma ya zo ta hanya gutsirariya ko mai rauni ta wajen malamin shi da ya karantar da shi wannan kai kuma ya zo ma ta hanya mai inganci rashin yin hakan sai a ɗauki wannan hanyar a ajiye wacce shi ke abu ne mai sauƙi ko ɗaura hannu na dama akan hagu a sallah to shi ma sai ka ɗaura mashi irin wancan idan akwai hadisin da ya zo ya ce a ɗaura ko ya zo da shi to ta iya yiwuwa ya zo ne ta irin waɗannan hanyoyi kai kuma hadisan da kake da su sun zo ta hanya wannan mai inganci to ya za a yi kenan sai a ajiye wancan a ɗau abin da ya tabbata sai a ɗauke shi abu ne ba wai na faɗa ba wato mu a irin wannan zamanin ne saɓani ya zama ana yin shi ta hanyar faɗa da gaba da kiyayya da duka ai fahimta ne ba wai abu bane da za a yi faɗa addini ne fahimta ne dan ka yi sabani da mutum a matsala ta addini ba shi zai ce ka daina mishi sallama ba ba shi zai ce ka daina bin shi sallah ba in gane ko to amma muna daukan abin da yake wani lokacin na fushi ko abin da ya shafe ni da wani sai na daura shi akan sabani sai kuma in goye wasu su ma su bini wanda kuma ba zai bini akan wannan sabanin ba ni ma ba na yi da shi ba haka sahabbai suke yi sahabbai za su yi sabanin su su ci gaba da al'amarin su ba wanda zai saba ma wani to haka ya kamata mu zamanto cikin sabani abu ne wanda yake gashi nan alhamdulillah Allah ya wadata kwai littattafai ko ina sun yawaita sun shiga ko ina a duba su a bi su a gani inda aka ga abi yayi a dauka inda aka ga bai yi ba shikenan sai a bashi wannan shine abin da zai kawo mana mafita amma ba in dinga an cewa nan na shi ba ta ran yi kaman ban ganshi ba saboda mun yi sabani da shi akan mas'ala to tun kafin kai sabani da shi wasu sun yi akan wannan mas'alar kuma ba haka suke yi ba to ni me yasa zan zo na dinga yin haka to nan shine inda damuwa take an gane ko inda za a dauki irin haka shine sabani to ba za a zauna lafiya ba mata da miji suna sabani ko ba sa yi suna koma su haɗu in sun yi sabani da ita na ya daina kula ta in ta kawo mishi abinci ba zai ci ba idan ya je ya kwaso zafin shi ba zai zo ya rage a gida ba to wannan sabani wani abu ne da ya kamata a dinga a dinga sanin yadda ake yi shi shi sabani ba faɗa da mutane ba ne gane ko sabani amma ka san yadda za ka bi hanyoyi din, yadda za a fahimci juna yadda za a zauna da juna a'a abu ne ga yadda na fahimta ga kuma yadda ya so ni kuma to ga yanda na fahimta ga yanda to so mu duba mu gani ina ne mafita ha mafita ake nema ba ina ce dole sai na kamo ka ka zo kai abin da nake so ba ko kai ka ce dole sai ka janye na abin da nake akai da ba wannan ba tilas ba wanda zai iya dauke wani akan abin da yake so ko ya nuna masa sai Allah kai mutum ba kai suka dauke wani akan wani abu amma dai mu zo mu saka abu ne na fahimta yaya magabata suka fahimci wannan abin ya suka aikata to mu dauka in dai mutum tsakani da Allah yake sabani ya ga inda gaskiya take ko ba ta bangaren shi bane zai dauka to in an yi haka za a dinga samun mafita Allah madaukakin sarki ya datar da mu yace walihada wujida fi kalami gairi wahidin min al-a'imma shi yasa ake samu a cikin da yawa daga cikin zancen magabata ta'aliqul qawl bi mujibil hadithi ala sihhatihi wato rataya maganarsu akan abin da ya zo na ingancin hadisi fa za zaka samu daga cikin magabata wani yana cewa ƙauli fi hadhihi mas'alati kaza fatawata a mas'alar nan shine kaza misali mutum ya ce fatawata a mas'alar riƙe hannu ko sakewa shine riƙewa misali wa qad ruwiya fiha hadithun bi kaza kuma an rawaito hadisi akan haka fa in kana sahihan idan har hadisin ya inganta fa ƙauni qauli to shine zance na to me ma damuwa cikin haka ko ma'ana mai malamin yake nufi yana nufin in ya yakun dalika hadisu sahihan idan wannan hadisin bai inganta ba to na bari na koma inda ya inganta to akwai wahala a ciki babu wani wahala abu ne wanda yake mai sauki idan aka yi haka za a samu fahimtar juna za a ƙaru juna amma duk lokacin da ake fadada ana budewa ana rabuwa din ana ana samun nakasa ba wanda yake zama ɗaya misali wanda suke wannan bangaren za a samu wani wanda yake da wani sani da a can bangaren suna ba su suna bukatar shi kuma ba su da mai wannan abu a can din za a samu wani mai wani sani da yake da shi da nan babu to an aka rabu shikenan kowa ya rike abin shi shi yasa sahabbai su suka samu nasara ko da sun yi sabani din suna tare ai ya gabata ko yadda za su yi sabani kuma su tafi kuma sabanin ba zai hana su su haɗu da juna kuma a yi ma juna sallama a zauna da juna a yi abin nan ba saboda haka yana da kyau babban abu shine a sa tsoron Allah a cikin zuciya a wajen sabani ma'ana in na yi sabani da mutum ba dole dole ne wai don an yi sabani magana ta ta zama dole ita ce abin bi ma'ana a cire wannan alisali imam shafi yana cewa ma nadartu ahadan illa wadittu annal haqqa ma'ahu aw fi janibi yake cewa wallahi ban taba yin munazara shine kaman wato jayayya na mas'ala na addini da wani ba face sai nayi burin cewa gaskiya ta zama a bangaren shi to mu ba haka bane haka imamu shafi yace ce ma nazartu ahadan illa wadittu anna al-haqqa fi janibihi to mu yanzu ba haka bane yanzu ma nazarna ahadan illa wadidna anna al-haqqa ma'ana fi janibina wannan shine yanzu da an zo za a yi sabani abin da zai fara kawa to yau sai na ga karshen wani haka ne ko sai na janye shi sai ya dawo da imamu shafi ya ba mu ka'ida cewa wallahi ban taba jayayya da wani face sai na yi burin a ce gaskiya a tare da shi take kaga wannan yana nuna cewa zuciya ta tsarkaka kuma ba wai ana neman shahara ba ko ana neman ɗaukaka ko wani abu ana neman inda za a cimma gaskiya ne kawai to muka ɗauki irin waɗannan matakan za mu samu nasara in an koma cikin littafin imamul ajuri kitabu shari'a na imamul ajuri a cikin farko-farkon gabatarwar littafin ya kawo ladubba na yin sabani to idan aka bi su aka auna su to za a ga lallai za a iya samun mafita amma ba irin sabanin da muke yanzu wani abin ma ba na sabani ba za a yi sabani a yi ta gaba a kan shi ba na sabani ba amma haka za a gina shi a yi ta tafiya a yi ta tafiya a yi ta tafiya sai daga baya kuma a zo a dinga nadama ko wani bukata ta taso ana jin kunya wanda za a nema kuma da an yi sabani kuma da ma sanin sabanin ba sabani ba ne ko da haka wannan ba wani abu ba ne ma'ana don gaskiya ka bayyana a wajen waninka ba wai yana nuna cewa kuma kai din ka kaskanta ba a'a yana nufin wannan wani zabi ne na Allah kuma baya hana wata rana kai ma Allah ya bayyana wani abu kuma ta hanyar ka an gane ko wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani Za zamu dakata nan insha Allah mu tashi sababi dalili na uku dake kawo sabanin malamai kuma insha Allah wannan shine zai zama karatun mu na karshe kafin azumi insha Allah saboda shirye-shirye muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka cikin wannan wata na sha'ban kuma Allah ya riskar da mu wata ramadan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ke yin addu'a Allahumma barik lana fi sha'ban wa ballighna ramadan kuma Allah madaukakin sarki ya rubuta mu cikin waɗanda za su yi ibadu waɗanda suke karfafu Allah ya sanya mu cikin wanda za a yafe musu za a musu gafar a cikin wannan wata zuwa albarkar da take cikinsa Allah madaukakin sarki ya lullube mu da ita Allah madaukakin sarki kuma ya amsa mana addu'o'in mu wannan ƙasa ta mu ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a cikin ta mu da muke zuwa muke zama don yin wannan karatu Allah madaukakin sarki ya ba mu dadan zama da muke abin da muke na kuskure kuma Allah ya yafe mana wanda yake daidai kuma Allah ya ba mu dadan shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh